Baba Suda, Sarkin Labari. Wata tsohuwa da ta ji matsi a kan sai ta yi karatu ta fara yin aman tsohuwar haddata ta. Eh, bismillahir rahimu. Allah ka taimake mu Allah ka ba mu iko. Isa ma'uli, ma akuli, ya zami a hana akuli, munan zuwun haza rasulu, kaza han fataran fiha muhamman. To kacici kacici wai me take karantawa ne wannan? Idan kun canka ko kuma aka sun haka to shi kuma wannan fa. Bismillahi mudir, aladillahi timur, allazi ka burbur Muhammadin sai dandan. To an dai roƙi tsohuwar kan ta ɗan yi gwari-gwari yadda za a fahimta irin namu na yanzu sai ta sauya salanta. ما لنا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا kuma da yake yau take juma'a an hawa 'yan siyasa mumbarin juma'ar nasu na kansu amma 'yan siyasan ma wannan lokaci wani ne na mulki ko ta halin kaka wani na nan zai nema sai ya shirka wani kuma yana ganin a'a bari in kashe waya ne wanda idan na kashe shi zan samu dama in yi mulki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 da cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a uwa albarka. Juma'atir Hamatullahi mai tagwayen alhairai, amma gabanin mu fara warwarar zare da abawa a cikin jerin gwanar rahotannin da shirin na Juma'ar ya tanado domin ku. ku zo mu fara yaya labulansa da karatun labarai a takaice. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce har yanzu dokar haramta buga neck out na nan daren a nan Kano. Kuma duk wanda aka kama da yin hakan musamman ma a lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara zai fuskanci fushi daga rundunar. ta cikin wata sanarwa da mai magana da yawon rundunar sp abdullahi haruna kiyawa ya fitar a yammacin wannan rana wannan batu yake haka kuma sp kiyawa ya ce tuni rundunar 'yan sandan kano ta kammala duk wasu shirye-shirye domin ganin cewa an gudanar da bukukuwan kirsimeti da na ma sabuwar shekara lafiya ita kuwa rundunar 'yan sandan jihar kaduna nasarar kama wata mota da ake zargin barayi ne suka kwace wani mutum a babban birnin tarayya abuja ta yi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar dsp muhammad jalige ne ya ce jami'ansa sun yi nasarar kama motar ne a yayin da ake shirin barin garin zaria da ita daga sashin labarai aisha shehu kabara to daga karatun labaran sai kuma jakada abba ibrahim lafazi da zai karanto wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo akan jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun yadda yaran zawarawa suke wa samari farin shiga sababbin yankar rake a soyayya shiga wuri su dafa abin su tun kafin su fargama. Da saƙon Usman Bashir za mu fara wanda yake cewa soyayya da bazawara shine da ra'ayi. Gaskiya zawarawa sun fi iya soyayya wannan saƙon Sagir Saga 'yar gani. Khadija Hassan Hamza madubi cewa ta yi dama haka zawarawa kuka iya soyayya? Dab, in dai ka fara soyayya wallahi rabuwar ku sai an ji jiki daga Ubale United Farawa. Hmm, bazawara, sai ma kun haɗu, sako daga Sadiq Adam Hussein unguwa uku. Kai, budurwa fa kuma tafi gurin bazawara sai dai in nima nan naɗe ni ta yi daga Bashir Tudun wadat ɗan kadi. Hassan Ibrahim Ɗangoro ya ce, soyayya da bazawara akwai daɗi, ai ba haɗi. da budurwa da bazawara daga Suleiman kofar mata. Khalid Usman ya ce to Allah ya sa dai mu dace amin kar mu je mu fara soyayya da bazawara mu ma mana wayo. Jigon rahotannin ma a yau zai kalli batun irin karatuttukan iyaye mata ne waɗanda yake ɓanta da su iya su kaɗai a da. duk da cewar a da karatun yake yin tashe har gida ake binsa a koya musu. Don haka a wannan karan wata tsohuwa da jakadun su faiza iza abubakar zawa ciki da Masa'ud Ahmad Adam. Suka tambaye ta ko za ta iya yin karatun ta ɗan noƙe da aka sake tambayar ta kawai sai ta fara yin aman haddar ta. Eh bismillahir rahmanir rahim. Allah ka taimake mu Allah ka ba mu iko. uli ma akuli ya zami a hana akuli munan zuwan haza rasulu kaza han fataran fiha muhamman. To kacici kacici wai karatun me take yi ne wannan. Kuma idan ma dai kun can kaɗin ko kuma a'a, to tana karatun wankan takaba ne irin na gargajiya lokacin ana yayin camfi. Wai saboda kar kurwar mijin da ya rasu ya ringa yi wa mai takabar gizo, ga ma ƙarashen karatun nata. Abi da karbi mun biyadin Muhammadin Hairar Ibadi wa inta jahuli jannati kaza han fataran fiha Muhammad salatin ala Muhammad wasallin ala Muhammad marhaba bukaya muhammad salatin ana muhammad wasallin ana muhammad marhaba bukaya muhammad wa in ta jahuli jannati kazahan fataran fiha muhammad to ta faɗa to da yake dai abun ɓoye ya riga ya fito fili an fahimci wancan ɗin karatun wankan ta kaba ne to shi kuma wannan ɗin fa bismillahi mudir قال لله تمر الذي كابر بر محمد To addu'a da karatun tuka tuwo ne dai wannan ɗin ga wani kuma, amma dai shi ba sai kun canka ba. Allahumma inni uzu buka min al-khubusi wal ba'isi in za ka fito min da shedani rajiyan. Da addu'ar shiga ban ɗaki. To idan dai an shiga ban ɗakin sai kuma biyan bukata iri daban-daban kuma kowace ita ma da irin tata addu'ar. In za a yi ba haya ko bawali shi ya ake yi addu'ar. Tartsantsan tartsantsana binta 'yan ma'aikin Allah kauda lurinki zan yi sai luru luru hana binta 'yan ma'aikin Allah ɗauke lurinki na yi sai to shi kuma kashi fa wa mun tsahu rihu kashi fitsari wa mun tsahu farzi to tun da an fito daga ban ɗakin sai kuma alwala a yanzu Allahumma tabayyadil wajashi gama tabayyadil wajashi muminina Allahumma inni man ya tsaku bil haqi Allahumma ataji ataji warara asi karatun shafa ruwa aka Allahumma ismahu kafi na kunne na hansi Allahumma inni wal buruji jannati Allahumma tabayyadil wajashi ga ma tabayyadil na gyaran na shafa ruwa a kunni a baki a idon. Na haƙori ma inni man ya tsaku bil haƙi na haƙori. To tun da an riga an yi alwalar karatun sallar fa. آمن الرسول وما أنزل إليه من ربه بالمؤمنين كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفارق بين أحد وقالوا سمينا وأدعنا رانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله إلا وسعها da hama ka saba ale hama ka ta sabat rabana la ta wahi zina inna sina wa kadana rabana la ta hama alaina isra kama hamata hu ana lazina min qawlina malana da katalana bi wa afa anna waghfir lana warhauna anta maulana fansurna ala alqawli kafirina ma'atiya To idan kuma an idar da sallar ko me ake karantawa in na tsohuwa? Ya mahiyaru fati ya manzilin Fati, ya dahimin Fati. Allahu ya fi ku, Allahu ya fi ku, almiliku ya fi ku, alkudusu ya fi ku. ya fi kwali, الجبار يا فيك المتكبر يا فيك المهيمن يا فيك القهور يا فيك الهالك الباري wannan ita addu'a mai ceci. wannan mm. ta addu'a sallah in kai sallah sai ka ja ta okay in kai sallah kenan za ka ja wannan eh To yanzu kuma tun da bawa ya riga ya yi sallah a rayuwarsa yana sa ran idan ya mutu aka binne shi to zai iya amsa tambayoyin kabari. wadda ta ce ana farawa ne da mai kwanciyar tsakar ɗaki wai me abu kwaya ɗaya sai ta mai da amsa da cewar Allah shine guda ɗaya tilo. mai kwanciya mai kwanciya menene biyu Allah sama da ƙasa shine biyu mai kwanciyar tsakar ɗaki menene uku murhun nan da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama iba mu shi gado ne to shine uku mai kwanciyar tsakar ɗaki menene hudu da sama da ƙasa da kudu da arewa shine hudu ko to kin gani ai na gama miki domin dai taɓin alli da babban limamin masallacin juma'a na abdullahi bin Mas'ud da ke unguwar Kabu ga 'yan azara malam zakariya abubakar akan batun idan aka ce al shine ainihin takaba takaban nan kuma an kayyade wa mace abin da za ta yi abin da aka hana shine ba za ta yi kwalliya ba ba za ta sa kaya masu kyau ba sannan kuma ba za ta yi yawace wace ba sai dai idan ta kama a dole amma zancen cewa kayan da za ta sa baƙaƙe ta zauna ba ta tsintsiya a naɗa mata wani laya da buta ma buta na daban abin kwanciyarta daban duk wannan camfi ne a shar'ance babu shi imani ne ya sa mutane da daga zaran sun yadda ko kai yanzu kai da wani abu sai ga abin ya faru amma dai a shar'ance babu shi mahagadi addini abin da aka sani dan adam idan ya rasu ranar tashin alkiyama musamman ma a cikin kabari abu hudu za tambaye ka waye ubangijinka menene addininka wane ne annabinka me kake faɗi dangane da wannan annabin manzo Allah kuma ya gaya mana cewa musulmi mumini zai ce ubangiji na Allah addini na musulunci annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abin da nake faɗi dangane da wannan annabi bawan Allah ne manzon Allah ne wannan su ne kadai abin da ma za turo wata mata ta karantar da ita ta karantar da ita addini amma karatun kintu mai kwanciyar ɗaki mai karatun maciji duk wannan abu ne da yake canfi ne babu shi a cikin addinin musulunci. To labarin dai ne jigon rahotannin nama a yau. Wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyin a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakonku. kuma kafin ku turo nakun babban jakada Ahmad Garzali Yakubu zai fara leƙa mana shafinmu na Facebook a kan batun. To Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki lalle masu sauran sun tafka a muhawara a kan wannan maudu'i namu na wannan rana. domin tambayar da muka aika musu ta shafinmu na facebook wato da fm kano ita ce mai kwanciyar tsakar ɗaki menene abu ɗaya shin wani karatu za ku iya tunawa cikin darasan karatu mai tsakar ɗaki da aka koya muku baba suda dai yana da guda ɗaya har ma yake cewa nasa karatun shine wanda kuma ya koya wato woman karan karambotse ha zamin gasali fi kayangau to akan wannan maudu'i ne masoranmu suka tafka muhawara kamar yadda muka ce farawa da khadija muhammad ta ce tirjan tirjan! jan afuwama afuwama tiris karatun kuran kabari sai ta tiris ta koma binti usman ta biye mata bata ce bakul haza wannan shine karatun yankan bushiya abubakar muhammad shafi'i ya faɗi tasa hada yake cewa ta fatsal fatsal saba'ul uza karatun kama ruwa a banɗaki kenan yayin da jamila dan juma ta ce duhun duhu nuna wa aliman bursasa sakiran sai wata rana amma dai jamila dan juma bata faɗi nata ma'anar karatun ba Mustapha Ilyasu Iso shi ma dai taso haddasa yayi ya ce wasu lulu waje da na da ma wadakatana karatun maganin macijin kabari kenan. Akwai karatun aski inji Inyas mai gida gyaran ya ce sura'atun kwakuyatun madaniyatin ayon kuɗi. Wannan shine karatun aski. Yayin da Mariya M Aliyu ta ce o na tuna karatun ganin kyakkyawa. Charara na fiko, daskwani ya fiko, wakana na fiko dangwas. Na mummuna kuma shine bususu na waki da skwaniya waki wakanana baska dungus wannan shine karatun ganin mummuna yayin da aminat shehu shira ita ma ce an taso mata hadda inda kum yanda kum ma inda lahi baki addu'ar cin abinci kenan jafar muhammad ya ce baba suda amsan shine allah ne abu ɗaya biyu kuma sama da ƙasa abu na kuma shine kafafun murhu hudu kuma gabar da yamma kudu da arewa yayin da haruna yu shehu yake cewa ga karatun korar mayu bismillahi sunduku munduku subhana sungarari kadaran mananin giris muna yara wata tsohuwa take zuwa gidanmu tana koya iyayenmu mata hannu ma na haddace manir kabir bici ce karatun shiga ban ɗaki tan fatsan fatsan tan fatsima diyar sarkin aljanu na ɗebu zinki zan yi fitsari wannan shine karatun shiga ban ɗaki za mu karkare da hadda comrade abdul a ibrahim ya ce karatun jakar lahira mu jirkita ko mu dakata mu dakata hairan hairan wannan shine karatun jakar lahira a haddar comrade abdul ibrahim ba wai ra'ayin naku sun kare ba mun sa masu waro sun shiga tunani da nazarin tasa haddar ina ta kwana amma kafin su tuno ibrahim abdullahi sauran ɗinki gare ka to madalla da aikin sarki mai gidan hudu kuma kafin mu tafi kasuwa mu ɗauko talla bari mu fara tsayawa a masallacin juma'a. Mu karɓo rahoton huɗubar Juma'ar na kowane mako daga bakin limamin, Malam Zakariya Abubakar. wanda ya hau wa 'yan siyasa mun barin na juma'a nasu na kansu. Allah subhanahu wataala shi yake ba da mulki ga wanda ya ga dama ya kwace ga wanda ya ga dama ya ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama to amma yan siyasan ma wannan lokaci wana ne na mulki ko ta halin ka wanda kuma idan kai haka Allah sai ya barka da halin ka wani na nan zai nema sai ya shirka ya haɗa Allah da wani wani kuma yana ganin a'a bari in kashe wane ne standing block wanda idan na kashe shi zan samu dama in yi mulki to in ka kashe dan uwa ya za ka yi ranar tashin alkiyama da nan wanda ka kashe yan uwa mai yi kokarin neman mulki ta hanyar Allah Allah idan ya ba baka sai ya taimake ka amma idan ka nema bisa dabara ka sai Allah ya barka ka gama mulkin babu kwanciyar hankali to Allah ubangiji ya sa an faɗaka To yanzu kuma za mu tafi kai tsaye zuwa ga Zainabu ‘yar mutanen Bakori, mu ji me yake ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta. labarin da 'yar gidan gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ta nemi a raba aurenta da mijinta a kotu na ɗaya daga cin abin da yake ɗaukan hankali a shafukan sada zumunta. 'Yar gidan Ganduje ta nemi a raba auren nata ne da mijinta wanda ya shafe tsawon shekaru goma sha shida suna tare mai suna Inuwa Uba. Tana mai ikirarin cewa tana shan wuya a gidan auren nata, amma mijin nata ya ce shi sam yana son matarsa don bai yadda a raba auren nasu ba a kotu. inda kotu kuma ta basu lokaci domin su tattauna a tsakaninsu idan sun samu sulhu shi kenan. A yayin shari'a ne mai shari'a Abdullahi Halliru ya buƙaci 'yan jarida da su basu waje a kotu domin su tattauna batun raba aurenta da mijin nata. Wannan labari na ta yawo a shafuka daban-daban mutane kuma suna tofa albarkacin bakinsu a kai suna cewa ikon Allah raba aure har zuwa kotu to Allah ya kawo daidaito ya ba mu salama a zuciyoyinmu wasu kuma na cewa ai da man hakuri ake zaman aure amma bai kamata a ce manya kaman ku ana jin ku a kotu ba har ma jaridu suna ɗauko labari. Labarinmu na gaba kuma shine wanda kotun koli ta tabbatar da dan abacha a matsayin dan takarar gwamnan jihar kano a jam'iyyar edp babban kotun tarayya da ke zamanta a kano a ranar alhamis ta tabbatar da muhammad sani abacha a matsayin halastaccen zababben dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar kotun ta kuma umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec da ta cire sunan sadiq wali ta maye da muhammad sani abacha wannan labari shi ma yana ta yawo a shafuka daban-daban da jaridu kuma mutane na tofa albarkacin bakinsa a kai suna ci cewa komai dai haƙuri ake yi gashi ne ana ta ɗaukaka ƙara amma duk da haka abu yaƙi ci yaƙi cinye wasu kuma na cewa mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari labarinmu na ƙarshe kuma shine wanda a karo na uku cikin watanni kotu ta sake samun Aisha alkali wakil da laifin damfara a ranar Laraban da ta gabata kamar yadda hukumar efcc ta sanar babban kotu da ke jihar borno karkashin mai shari'a aisha kumaliya ta kama aisha wakil da laifi kuma ta yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari tare da Tahiru Sa'idu da Prince Lawal saboda haɗin baki da damfara kuɗi biliyan 120 da miliyan 500. Wannan labari yana ta a shafuka da jaridu mutane kuma suna tofa albarkacin bakinsu a kai suna cewa gaskiya kamata a bincike sosai idan da gaske tana da laifi a ɗaure su. Wasu kuma na cewa mutanen da za su fito suna nuna cewa su wasu ne a bi su saboda masu kare haƙƙin 'yan adam ne ashe su ma dai duk ba su samu wuri ba ne ba. Idan sun samu kuma sai kaga suna abin da bai kamata ba. Allah dai ya kyauta. Zainab Aminu Bakori, Baba Suda. To kafin mu karkare makarantar koyon turanci a baki tartar har ma da rubutu da karatu da ma kuma public speaking ta Welfa British English College. Tare da gudunmawar Global Educational Foundation cibiyar da take wallafa ilimi a ƙasashen Afirka, da ke da mazauni a zurot kan titin zuwa gidanzu sun ɗauki nauyin karatun mutum dubu hudu maza da mata. 'Yan asalin jihar Kano daga ƙananan hukumomi arba'in da hudu. waɗanda suke da sha'awar koyon magana da yaren turanci tartar har ma a rubuce su kuma ƙware wajen yin public speaking. To za a raba wa ɗaliban kayan karatu da rubutu kyauta. har ma da tallafin kuɗi tirenin allowance da kuma satifiket idan an kammala. Ga duk mai son cin wannan gajiya sai ya hanzarta makarantar da ke Zoo Road. tare da ƙananan hotunan fasfo guda biyu da naira dubu uku kacal kuɗin fom da id card da ma na satifiket duk gaba ɗaya da za a bai wa kowanne ɗalibi ko kuma a je ofis number b5 alhamsat towatu daura da ƙaramin gate na shoprite da ke kan titin zuwa gidan zuwa kano ko a kira lambar waya sifili takwas sifili shida shida shida shida shida tara ɗaya biyar sanarwa daga hajiya maryam idris ahmad sakatariya a cibiyar kuma ita ma makarantar domin english academy da ke zoo wacce ta fice wajen koyar da yin rubutu da magana a harshen turanci a matakin farko ko kuma bunƙasa shi a sauƙaƙe ta fara ɗiban sabbin ɗaliban sabon zango. A ranaku biyu ake yin karatun a sati kowane zango wata uku. Bayan ajin ɗalibai kowa da kowa akwai kuma ajin BIP na rana da dare da ma kuma ajin da za a bi ka har gida ko ofis da ajin literature har ma da na public speaking da na online ma. akwai ƙwararru kuma zikan malamai da suke koyarwa akan tsari mai kyau kuma yanayin da ya dace domin koyo daga farko ko kuma ƙwarewa a magana da rubutu a harshen turanci a sauƙaƙe. Idan za shiga makarantar ta domin English Academy da ke Zoo sai a hanzarta aje ofis ɗinsu da ke Musa Baba Plaza jikin Danar a Zoo Road ko kuma a kantin Sadaraki da ke kallon gidan zoo ɗin. Manufar dai ita ce samar da waraka ga matsalar ku ta turanci a sauƙaƙe sai kun zo ana jira. za mu naɗe tabarmar shirin iya haka sai kuma litinin idan Allah ya kai mu. Abba Ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki. Nake rufewa da tammat bihamdillahi na ku lafiya, wassalamu alaikum.